Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi ƙarin bayani dangane da yajin aiki na ɗaliban makarantun sakandare na jihar Yamai da kuma fargabar malaman makaranta a game da yarjejeniyar su da gwamnati. Za mu ji ra'ayin ƙungiyar ma'aikatan karɓar haraji dangane da matakin karɓar lambu daga masu gidajen haya. Muna ɗauke da rasukuna dangane da yadda asalar agadar sokani ta gudana. A shirin musamman za ku shi ƙarin bayani a game da binciken lahiyar ababen hawa a nan Yamai. Ga labaran ɗaya bayan ɗaya. Ɗaliban makarantun sakandare na jihar Yamai sun fara yajin aikin ɗaukar karatu na ini biyu a yau. Makasudan hakan shine gwamnati ta kyautata musu yanayin ɗaukar ilimi. Mai daji Habibu shine sakatare general na ƙungiyar ɗaliban makarantun sakandare na jihar Yamai ya kuma yi muna ƙarin bayani kamar haka. mun yi kwanaci muna tambayan a samo muna abun da ke iya sa mu zamna mu yi karatu banci wannan na karatu cikin makarantun nan boko da yawa babu wannan bancuka abun da yasa abokanmu da yawa da ƙasa ne suke zamne suna karatu kwa mun ga musu kan yau wannan abu kumya ne ga ƙasar mu Nijar ma a ce cikin babban birni mutane suna zamne da ƙasa suna karatu mun yi jan kunne tun kwanacin baya ma gwamnati tun ba mu yi tahiyajin aiki ba me basu saurare mu ba don yau mun yi tsaye da karatu kwana biyu ne don mu samu mu ja kunnan su fiske kowa ya san da yanzu kwanje ne zamu kenan muna jan kunnan su ne mu ga musu da in dai ba a samo muna wannan bancuka ba da musawa biske sauran lakuloli ma akwai inda babu musawa ba a samo muna wannan banci da musawa ba don mu yi karatu kenan ga su ma'aza da mun je kwanje mun dawo sai dai mu zauna gida mu yi ta hankuri haka nan biske sun gwada mu kan da gaske ba su so mu yi karatu mai daji habibu kenan wato sakatare general na kungiyar ɗaliban makarantun sakandare na jihar yamai kusan mako ɗaya bayan da gwamnati da haɗin gwiwar ƙungiyoyin kwas da sinasab suka sa hannu kan wata yarjejeniya ƙungiyar malaman makarantun sun ce sun gano wasu 'yan take-take da gwamnati ke yi waɗanda kuma ke iya gurɓata tahiyar ɓangarorin biyu isaka umaru mamba a kwamitin koli na kungiyar sinasab ya mana ƙarin haske A bayanan da muka samu duka da ne da muka kulla da gwamnati, mun ji an bayar da umarnin tsige kudade a cikin albashi ga malaman da suka gudanar da yaje-yajen ayyuka. Duka da yake kafin mu rattaba hannu a kan akan a tsakaninmu da gwamnati mun taɓo wannan batun. Kuma mun samu labari an fitar da wata takarda ta jerin sunayen malaman bogi da hukumar halsiya ta fitar, inda da yawa daga cikin abokaninmu akwai sunayensu a ciki. Mun samu labarin za a tsige su wajen albashi, don haka muke shan hankalin gwamnati dangance da matsalar da ke iya faruwa akan haka bayan da muke neman mafita. Kuma bashin albashin da suka je za su biya mu kafin ƙarshen wannan wata har yanzu ba a fara biya ko ɗaya ba. Kwanaki biyu bayan kungiyar wato kwanaki biyu bayan da kungiyar tarayyar Turai ta bayyana cewa adadin bakin haure da ke bi ta agar suje kasashen Algeria da Libya ya ragu sosai. Ministan kasa ministan cikin gida Bazum Muhammad ya sharhi akan wannan batu jiya ta kafar talabijin na kasa inda ya yi bayani a game da dalilan da suka sa hukumomin Nijar suka tashi tsaye haikan domin yaƙi da al'amarin bakin hauren wanda ba kan ka'ida ba. Muna adawa matuƙa da safarar baƙin haure ta ɓarauniyar hanya saboda wata kafa ce ta rashin tsaro ga ƙasarmu. Bayan bincike da muka gabatar a lokacin da motoci da suke safarar baƙin haure suke tsallakawa zuwa kudancin Libya. Mafi yawan waɗannan motoci idan suka dawo suna safarar makamai ne zuwa ƙasar Nijar inda suke shiga a cikin badakalar safarar makamai. Don haka ne wannan safarar makamai makamai take ƙara yawaita. Rikice-rikicen da ake samu a arewacin Mali a yankin tafkin Chadi da waɗansu wurare duka suna samun makamai ne da ke zuwa daga Libya. Idan ana maganar makamai da ke zuwa daga Libya ba wata magana da ta huce wannan. Fasar da des la kalaman ministan cikin gida Bazum Muhammad. Ƙungiyar tarayyar Turai ta tallafa wa ƙasar Nijar da miliyon 609 na euro a wannan shekara ta 2016. An bayyana wannan labari ne a cikin wata sanarwa ta ran 15 ga watan na Desambar. To ko waɗanne fannoni ne za su amfana da waɗannan kuɗaɗe? Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya haɗa mana. A cikin wannan tallafin da suka bayyana sun tashi jimillar kuɗaɗe ne miliyan ɗari hudu da saba'in na Ero, wanda za a zuba wa ƙasar Nijar a ci gaba da kama mata a kan ayyukanta da suka haɗa da fannin ilimin boko cimaka da yaƙi da ƙarancin abinci musamman a fannin noma da kuma gyara hanyoyi da ma inganta ayyukan gwamnati ta fuskar jagoranci na gari a tafarkin dimokuraɗiyya. Sannan Sannan kuma manyan ayyuka tara ne ƙungiyar tarayyar Turai za ta kama wa ƙasar Nijar wanda suka tashi jimillar kuɗaɗe miliyon ɗari da talatin da tara na euro wanda za a saka a cikin tallafin gaggawa musamman a wannan shekara ta dubu da goma sha shida wanda kai tsaye zai taimaka wa ƙasar Nijar ta warware matsalolin da take ciki. Duka dai waɗannan taimako yana daga cikin aniyar da ƙungiyar tarayyar Turai ta ɗauka na kamawa gwamnatin ƙasar Nijar. Kwamishinan ƙungiyar tarayyar Tarayyar Turai dai ya bayyana cewa tuni ƙungiyar Tarayyar Turai ta bayar da izinin ware tsabar kudaden da suka kai miliyon ɗari da bakwai na euro domin ƙasar Nijar. A gaida Muntari Muhammadu, a jawabin da ya yi wa 'yan ƙasa albarkacin cikon shekaru 58 da Nijar ta zama jamhuriya, shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya kawo zancen biyan lanhu na masu gidajen haya. Sakatare General na ƙungiyar ma'aikatan karɓar haraji Sinayi Musa Umaru ya bayyana cewa hakan zai baiwa ƙasar damar ta samu hakinta, ya kuma yi ƙarin bayani kan yadda ake karɓar lanhu na gidajen hayar. abin da muke gani bisa kan diskur din da president ya yi kalmi ya dan kwanta don saboda shi ma ya yi magana bisa karbar haraji kuma babban matsala da ke akwai haraji ne na gidajen haya shine babban matsala to an yi magana wannan an ce yanzu kan shi ba da umarni ya ce a yi ma'aikatu na karɓar haraji duka kowace komin kenan kowace komin tana da ma'aikata ta karbar haraji wanga na lamho na gidaje kenan yanzu in allah yarda muna tsammanin abin zai canzawa ga yanda yake da wagga lanhu da ake karba na gidaje abu ne wanda ya kamata mai gidan shi da kanshi ya zo zuba amma akwai doka ta wadda ta hito ta ce kama society society enterprise enterprise wanda ke da kwantara na bai kwantara um, wanga na haya wanda suke yi da su da masu gidaje su ya kamata su zo su zuba wa kudade kenan ka hansu biya mai gida sai sun hidda wannan haraji sun zo sun zuba ma gwamnati to har yanzu ma cikin wannan maɗin akwai ma'aikatu wa'anda ba su yin shi A shi ne aka kawo ƙarshen sallar karɓa-karɓa ta sha takwas ga watan Desambar a Agadez. Ayyukan gine-gine na ci gaba da gudana a garin na Agadez a halin yanzu. Mai kula da harkokin sadarwa a game da sallar ta Agadez Sokini, Butali Ciwairan, ya yi wa wakiliyar ta musamman Maryama Yallo Kenda ƙarin bayani. Mafi yawan ayyuka ina iya cewa mun karasa kashi 80 cikin 100 na tsarin ayyuka a gada sukni. Sannan waɗannan gidaje da ake yi da ake kira site shi ma ya kai kashi 40 cikin 100 wanda shi kaɗai ne ya kamu na tsaiko tunda a cikin manyan gidaje 40 da ya kamata a yi gidaje goma sha biyar ne cikinsu suka karasa. amma muna tunanin nan da 31 ga wannan wata za mu kai kashi 80 cikin 100. A bangaren ayyukan gyaran hanyoyi su ma sun kai kashi 80 cikin 100. Ina tabbatar muku yanzu haka ana ci gaba da ayyukan. A cikin wannan tsarin da ya kai abubuwa 40 da ya kamata a yi musamman ma gyaran hanyoyi da dai sauran ayyuka na gyaran gari duka a cikinsu. Ina iya tabbatar muku mun karasa kashi 80 cikin 100 a duka cikin waɗannan ayyukan. Kwamitocin kula da karfafa zaman lafiya na Agadez da Tawa sun yi wani zaman taro yau a ɗakin taro na Majalisar Mashawarta ta Jihar Agadez. Taron ya mai da hankali akan abubuwa guda uku. Butalu Ciweran, wanda kuma shine ke kula da sadarwa a kwamitin zaman lafiyar na Agadez, ya yi ƙarin haske. Eh, Abin da za mu tattauna a kai shine haɗin kai da zaman lafiya da kuma ci gaba. Sun zo ne wajen sallar Agnes Sokuni, don haka a yau muka shirya zaman taron tare da su. Wannan ne irin sa karo na farko da muka shirya wannan taro. Abu ne mai matukar mahimmanci tsakanin al'ummomi biyu domin wansar da zaman lafiya. Kowa za a bashi damar ya yi magana ya bayyana albarkacin bakinsa. Daga ƙarshe mai yiwuwa mu fitar da wata sanarwa. Al'ummomi ne da suka hada da kabilar buzaye larabawa tubawa da kuma hulani abokaninmu na jihar tawa sun zo domin su amfana kuma sun tambayi shawarwarinmu inda za su kokarin gudanar da ayyuka masu matukar mahimmanci tsakanin al'ummomi biyu na kwamitin wanzar da zaman lafiya. Tumar da masu yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Maradi tare da Rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. Studio Kalangu. Fe biyar da minti arba'in a nan studio Kalangu sai shirin namu na musamman. Tun wani lokaci ɗaruruwan masu motoci ke layi a cibiyar da ake binciken wato lahiyar ababen hawa da ke nan ya mai domin a bincike lahiyar motocin nasu. domin sanin dalilan faruwar wannan al'amari kwatsam su mana amadu ya tattauna da shugaban cibiyar akibu yakuba maiga abubakar kamar haka La visite technique consiste Wannan lauran motoci ya shafi binciken lafiyar motoci ne mu duba idan babu wata matsala ga mota, musamman binciken wurare daban-daban da suka shafi motar domin duba idan motar tana cikin ƙoshin lafiya. An ƙaddamar da wannan doka ne domin kiyaye haɗoron motoci. Kamar yadda kowa ya sani, a yau matsalar haɗurruka ya zama babbar matsala ga ƙasar mu, kuma haɗurrukan suna faruwa ne daga mai motar ko hanya ko kuma yanayin lafiyar mota. Ba doka bace da take sabuwa. abubuwa abu ce da ke akwai a cikin dokokin tuki musamman masu motocin kansu duka wata ɗaya ya kamata su yi awo su kuma masu taksi duka watanni uku zuwa watanni uku sai masu manyan motoci su kuma daga watanni shida zuwa watanni shida idan muka auna motar muka ga tana cikin ƙoshin lafiya to ba matsala amma idan muka auna motar muka ga ba da lafiya muna baiwa mai motar dama ya je ya gyaro ya dawo mu gani idan ta cika ka'idojin da ya kamata Dans le cas échéant, on lui donne une réparation. Le véhicule est ajourné. Mu direbobin taxi duka watanni uku zuwa watanni uku muna zuwa domin auna lafiyar motocinmu. Abu ne mai kyau a gare mu mu kiyaye dokoki sau da kafa saboda lafiyar mu tunda ana samun haɗarurruka ba kakkautawa. Abu na farko da yake ɗaukar hankulan mu shine haɗarurruka saboda dalilin rashin awon motoci. Sai dai matsalar da ke akwai ka duba fa ya kai layin motocin taxi taksi ɗari da ke zaman jira a binciki lafiyar motocinsu. Kenan akwai matsala tunda babu kuɗin da za a zuba mai gida da maraice. Ya kamata magabatan wannan ma'aikatar su ƙara mana wa'adi. Sai dai ba ko shakka mun sa akwai matsala da motocinmu tunda koyaushe muna wurin mai gyara. Kenan wannan awon bana tunanin zai canza wani abu. Akwai masu cewa wannan zai rage haɗururrukan motoci wannan zance ne kawai. Tsofin motoci ne gare mu. Kenan ya kamata a dubi tsufan motar kafin a ce za a auna lafiyar mota. tumar da kun shi wato fasarar kalaman shugaban cibiyar eh, wato wadda ke kula da binciken lahiyar ababen hawa musamman motoci da kuma masu motocin a cikin wannan shiri namu na musamman wanda shi muka karshen labarin namu na maraicen yau Zan bar ku da gungu Muhammad Dantani ya kama ku da labarai da harshen zabarmanci idan an jima Nafisa Adamu za ta kama ku labarai da harshen Faransanci sai kuma maktar Muhammad eh, Muhammadu sai kama ku wato shirin Forum Studio Kalangu duka duka ana muke fatan a huta lafiya sai an jima ku.